إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زامت يومنا بقي قوة رمضان هجرا منزون الله صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة دبو ديادة دريه دا تلاتين دا شدا wanda ya zo ashirin da hudu ga watan shida dubu biyu da sha biyar za mu tashi kan sura mai suna suratul ghashiya wannan sura ita ce sura ta tamanin da takwas kuma tana da ayoyi ashirin da shida tana da huruffa ɗari uku da saba'in da takwas tana da adadin kalmomi casa'in da biyu tana koyar da aƙida daga cikin aƙidun musulunci shine yarda da amincewa da gamsuwa da tashin alkiyama na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة الله سبحانه وتعالى يا بودي ونن سورة da uslubi na tambaya. wannan usulubi na tambaya malaman nahawu da malaman balaga kowa ya ce wani abu akan wannan su malaman nahawu suna cewa ita hal har istifhamin ne mabanin ala sukuni la muhalla lahu min al i'rab idan hal tazo to ita asalinta ana tambaya ne da ita hal jaa muhammad hal muhammadun jaa takan zo ne da ma'anan tambaya, da haka har kustifhamin ne mabanin ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rab bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nunu aqdilanna fi'lun yanjali siwahu mal harfu ka hal wa fi wa lam fi'lun mudari'un yali lam kayasham amma a wajen malaman balaga sukan ce wannan uslubut tashwiq al-istifham lit-tashwiq wato sa maka shauki da sa maka sha'awa da san ka ji me ake so a ce jan hankali ne da ɗaukan hankali da tattara hankali da kuma nuni zuwa ga san ka ji wannan labarin saboda daɗinsa irin wannan Allah ya yi amfani da shi a cikin alkur'ani a gurare guda shida Allah ta'ala ya ce wa hal ataka hadisu Musa shin labarin annabi Musa bai zo maka ba cikin suratu ɗaha aya ta tara wa hal ataka naba'ul khasmi shin labarin waɗannan masu rigima bai zo maka ba iz tasawwarul mihrab lokacin da suka tsallaka wannan katanga cikin suratu sa'ad aya ta 21 wa hal hadak wa hal ataka hadisu dhaifi ibrahim al mukramin shin labarin bakin annabi ibrahim bai zo maka ba waɗanda aka karrama su aka yi musu yanka aka yanka musu ɗan maraƙi suratul zariyat aya ta 24 wa hal ataka hadithu musa cikin suratul nazi'at aya ta 15 hal ataka hadithul junud labarin wannan bataliya fir'auna wa samud bai zo maka ba wa hal ataka hadithul ghashiya wannan sune gurare guda shida Allah ya in amfani da irin wannan usulubi wanda malaman balaga suke kiransa usulubut tashwik a sa maka shauƙi da sha'awa na ɗanɗana wannan labari kamar yadda ake jan hankalin mutum zuwa ga fahimta abu to Allah ta'ala yake tambaya ko yake gaya manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da duk masu saurare hal ataka hadithul ghashiya shin labarin wannan da take lullube zuciya bai zo maka ba tana lullube zuciyar muminai da nutsuwa da kwanciyar hankali tana lullube zuciyar kafirai da tsoro da firgitarwa da azaba shi yasa yagsha asalin yace yaga shahumul azab azaba tana lullube su yaga shahum mauj ruwa yakan lullube su ko abin nan sai yake cewa afa aminu an ta'tiyahum ghashiyatun min azabi rabbika aw ta'tiyahum sa'atu baghtatan gashiya anan ana nufin mai lullube zukata da firgici da razani da ban tsoro sannan yaksha yakan zo da ma'anar lullube zuciya da rahama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu sai ce wa ghashiyatuhumur rahmatu sannan rahamar Allah za ta lullube su waɗanda suka zauna suke ji ko suke sauraro ko suke darasu ko suke jin alkur'ani to shine ma'anan hadisul ghashiya da haka gashiya kenan wato alkiyama ce ta zo ma mumini da abun faranta rai ta zo ma kafiri da abun bakanta rai to sai Allah ya fara faɗai yadda za a karkasu idan ita wannan gashiya ta zo wanda dama yana cikin sunayen alkiyama wannan sunan alkiyama tana da sunaye iri-iri a cikin alkur'ani Allah ya kira ta yawmul qiyama ranar tashi sau saba'in a cikin alkur'ani ya kira ta yawmul akhir ranar ƙarshe sau ashirin da shida a cikin alkur'ani ya kira ta al'akhira sau ɗari da goma sha ɗaya wa innahu fil akhirati lamina salihin ya kira ta darul akhira sau tara ya ce tilka darul akhira ya kira ta as-sa'a a gurare talatin da tara ya kira ta yawmul ba'si fa haza yawmul ba'si ila yawmul ba'si a gurare biyu ya kira ta yawmul khuruj rana fitowa yawma yasma'una sayhata bil haqq zalika yawmul khuruj sana ya kira ta alqari'a mai kwankwasa zuciya da firgici da razani da ban tsoro كذبت ثمود وعاد بالقارعة وأما ثمود فأهلكوا بالطاغية القارعة ما القارعة أنكرا ونن سوهدو أنكرا يوم الفصل أقول عليه شدا هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون yau shine ranar rarrabewa tsakanin daidai da ba daidai ba tsakanin wanda suka yi adalci da wanda suka yi zalunci da wanda suka bi gaskiya da wanda suka saba da wanda suka yi daidai da wanda ba su yi daidai ba, to an kira ta wannan sau shida, an kira ta yawmuddin a gurare goma sha ɗaya maliki yawmuddin wa ma adaraka ma yawmuddin thumma ma adaraka ma yawmuddin an kira ta as-sakha wacce take toshe kunnuwa da ƙaraji idan ta taho fa iza ja'at as-sakha an kira ta at-tamma babban musifa fa iza ja'at at-tammatul kubra idan babban musifa ta zo an kira ta so daya an kira ta yawmul hasara rana asara ranar kamunga wa anzirhum yawmal hasarati an kira ta al-ghashiya anan hal ataka hadithul ghashiya an kira ta yawmul khulud udkhuluha bi salamin zalika yawmul khulud an kira ta alwaƙi'a iza waƙa'atul waƙi'a laysa liwaqa'atiha kaziba sau biyu an kira ta yawmul hisab ranar hisabi min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab sau hudu an kira ta yawmul wa'id ranar narko ta azaba wa nufiqa fi suri zalika yawmul wa'id an kira ta yawmul azifa ranar da take dab take kusa take tabbas ba za a fasa ba wa anzirhum yawmal azifa an kira ta yawmul jam'i wa tunzira yawmal jam'i la raiba fihi wa tunzira yawmal jam'i la raiba fihi sau uku an kira ta alhaqa sau hudu sau uku an kira ta yawmut tanad sau daya inni akhafu alaikum yawmat tanad an kira ta yawmut talaq liyunzira yawmat talaq an kira ta yawmut tagabun wannan duk sunayen alkiyama ne saboda mahimmancinta Allah ya tabata sunaye tili a cikin alkur'ani to me zai faru idan alkiyama ta tsaya sai Allah ya ce wujuhun wasu fuskoki yawma izin a wannan rana khashi'a suna cikin kaskanci da wulakanci mai da Allah ta'ala ki ta yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh fa amma fa amma allazina suwaddat wujuhuhum akafartum ba da imanikum wanda yake cewa wujuhun yawma izin nadira ila rabbiha nadira wa wujuhun yawma izin basira tadhunnu an yuf'ala biha faqira kowace fuska wani gurin wujuhun yawma izin wujuhun yawma izin na'ima wasu fuskokin suna cikin ni'ima to Allah ta'ala ya ce wasu fuskokin suna cikin kaskanci ana nufin masu fuskokin a cikin ilimin balaga shine itlaqil juz' wa iradu bihil kull an faɗi shashi ana nufin duka ma'ana suna cikin kaskanci baki ɗayan su amilatun nasibatun ta yi aiki ta sha wahala amma a banza an fassara amilatun nasiba da fassara guda hudu wasu kan ce a duniya ne wanda duk bai yi aiki da abin da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da shi ba sunansa amilatun nasiba ya yi aiki ya wahala amma ba lada wasu ka ce a'a a lahira ne za a samu amilatun nasiba din ma'ana in an shiga wuta za a sa su aiki za a kallafa musu hawa kan wani dutse kuma ana dukansu kuma suna shan wahala kuma ba lada wasu ka ce a amilatun fid duniya ta yi aiki a duniya nasibatun fil akhira amma za ta sha wahala a lahira domin ba aiki ne da aka gina shi akan kitabu wa sunna wa ma kana alaihi salafu salih ba wasu kace kuma amilatun nasiba din yana nufin duka biyun sun wahala a duniya kuma sun wahala a lahira da haka wannan amma malamai sun fi rinjayar da cewa amilatun nasiba aiki ne a wuta baki daya za su yi aiki ita wannan fuska ta yi aiki kuma nasiba tana cikin wahala la ya masu fiha nasabun annasabu shine wahala da kunci da tsanani da takura da tsanani tasla naran tana mai shiga wuta hamiyatan wutar mai tsananin zafi da tsananin kuna kamar yadda Allah ta'ala ya ce fa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya sai ce me narun hamiya wuta ce mai dan karan zafi mai tsananin zafi tusqa za a shayar da su min ainin daga wani marmaro wani ruwa da yake fitowa amma aniya mai tsananin tafarfasa ruwa ne amma mai tsananin tafarfasa Allah ya faɗi irin ruwan da ‘yan wuta za su sha shi ne ruwa ne mai tsananin tafarfasa laisa lahum ta'amun sannan ba su da abinci illa min dari sai na ƙaya tsidau bushashiya idan ƙaya tsidau tana ɗanya to raƙumi yakan ciye lafiya amma an ta bushe ba mai ci to bushashiyar ƙaya za a ce ku ci ƙaya kuma ku bi da ruwan zafi a kai a ci ƙaya a sha ruwan zafi to sai suka ce ai in tana ɗanya ana kiranta shibruk shibruk ake kiran ɗanyar ƙaya tsidau idan ta bushe kuma ƙayar aduwa sai a kira ta kuma dariye saboda haka ta zamo wato ba ta ciyuwa kenan to sai Allah ta'ala ya ce wannan shi ne la yusminu in an ci baya sa ƙiba wala yughni min ju'in kuma baya wadatar da mutum daga yunwa yunwa kananan sannan kuma ciwon kananan ga wahala ga tsanani to Allah ya gaya mana ta'amu ahlin nar a cikin alqur'ani abincin ‘yan wuta da abin shansu a gurare daban-daban wanda abincin iri uku ne, shi kuma ruwan ‘yan wuta iri huɗu ne, haka Alƙur'ani ya kawo su. Na farko Allah ya ce, Laisar hum ta'amun illa min dare, ba su da abinci sai ƙaya tsidau. A wani guri ya ce, Inna shajarata zaƙum, ita bishiyar zaƙum ta'amul asim, abincin masu laifi ne, duk wanda ya laifi to ga abincinsa. ya take Allah ce kalmuhuli kamar narkaccen tagulla ne ya gali fil butuni yana tafarfasa a cikin ciki ka galil hamim kamar tafarfasa na ruwan zafi a wani gurin Allah ya ce a zalika khairun nuzulan wannan shi ya fi alheri ga kabaki da liyafa am shajaratu zaqum ko ko bishiyar zaqum inna ja'alnaha fitnatan lizzalimina mun sanya ta jaraba ce ga azzalimai innaha shajaratun takhruju bishiya ce da take fitowa fi asalil jahim a cikin wuta ake take fitowa kai baka taba ganin bishiya ta fito a cikin wuta ba to ga bishiyar da da wuta ake bata ruwa da tafarfasa wuta ake bata kamar ruwa wato shine yake ƙara mata girma saboda haka dal'uha Allah ta'ala ce fi asal jahim ɗal'uha ka annahu ru'usu shayatin ɗan itacenta sai ka ɗauka kan shaiɗanu ne. To, a nan an yi tashbihul majhul bil majhul, an kamanta abin da ba mu sani ba da abin da ba mu sani ba, ba mu san ɗal'uha ba, ba mu san ru'usu shayatin ba. To, malamai suka ce, ana tashbihin ma'alum ne bil majhul ko ma'alum bil ma'alum, amma tashbihul majhul bil majhul wannan wani sabon usulubi ne aka ce a'a ai dama can larabawa suna yin wannan misali imrul qais yana cewa ayaqatuluni wal mashrafi mudaji'i wa masnunatun zurqun ka an yaba aghawali aghawal jam'u gul wal gul shine fatalwa da dodo wa taba ganin fatalwa wa taba ganin dodo amma ana cewa ga dodo nan kana yaro sai a ce ga dodo nan zai kama ka kuma shi wanda yace dodon zai kama ka shi ma bai taba ganin dodon ba ko a ce an ga fatalwa ba wanda ya ga wata fatalwa kawai fada ake yi kuma abin ya zauna a zukatan mutane cewa akwai fatalwa a ce wane ya masa fatalwa gul to shi ma imra'ul qaisi yayi irin wannan usulubin tun kafin zuwan qur'ani wanda ya nuna usulubi ne na larabawa a kamanta maka sanannen abu da abin da baka sani ba to shine alqur'ani ya dauko irin wannan tal'uha ana yin wannan ne littafzi wa tahwil dan a firgita ka a razana ka a baka tsoro duk aikin da ka san za ka yi ka shiga wuta to ka nemi tsari da shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqun nara walau bi shiqqi tamra in baka da abin da za ka yi sadaka ko da dabino ɗaya ka mallaka ka raba shi biyu ka ba wani rabi ka ce Allah na yi tawassali da wannan kyauta da ne ta tsagin dabino ka raba ni da shiga wuta ka yi haka ko sau ɗaya don abin alheri a wajen Allah baya lalacewa ka samu ko rabin dabino ne in ba za ka iya ɗaukan ɗaya bisa goma a cikin albashinka ka ce Allah na raba albashi na goma na ba da kaso ɗaya ga mai bukata mai tsanani Allah yadda na ɗauki abin da nake so na bayar ka raba ni da abin da bana so ranar alkiyama shine shiga wuta ka ga abin mamaki in kai wannan tawassalin haka annabi ya ce ittaqun nara walau bi shiqi tamra la tahqiranna min al ma'ruf shay'an kakka wulakanta abin alheri komai kankantansa domin baka san wanne Allah zai karba ba manzo Allah ya ce ra'aytu ar-rajula yataqallabu fil janna fi shajaratin qata'aha ala zahri at-tariq kanat tu'zi nasa naga wani a aljanna saboda ya ga wata bishiya tana cutar da mutane akan hanya ya sare ta sai Allah ya kai shi aljanna sannan wata karuwa ta shiga aljanna saboda ta shayar da kare ta zo tana jin kishirwa sai ta samu rijiya babu guga ta shiga rijiyar ta ɗebo ruwa ta sha za ta tafi sai ga kare shi ma yana lallage yana buƙatar ruwa sai ta shiga rijiyar ta ɗebo ruwa ta ba karen ya sha saboda tausayin da ta nuna ma wannan dabba sai Allah ya ji kanta iyafe mata karuwancinta kuma ya sa ta aljanna saboda tausayin kare wata mata kuma an sa ta a wuta saboda ta nuna rashin imani ga mage ta kama mage ta ɗaure bata sake ta ba ko bata kawo mata abinci ba har yunwa ta kashe wannan mage saboda wannan rashin tausayi da rashin imani Allah ya sa ta a wuta to idan Allah zai sa wani saboda ya tausayawa kare a aljanna kuma ya sa wani wata saboda ta, ta yi rashin imani ga mage to ina ga wanda ya tausaya wa ɗan adam ko ya rashin imani akan ɗan adam kun ga ashe kenan shi ya fi tsananin wato shiga samun lada in yayi abin kirki sanala ce summa innahum ayyuha summa innakum ayyuha dallunal mukazzibun sannan ku batattu maƙaryata la'akiluna min shajarin za ku ci daga bishiyoyi min zaqum famali'una min halbutun kuma za ku cika cikinku fasharibuna alaihi min alhamim sannan a ɗora ruwan zafi kuma akan wannan fasharibuna shurbal him haza nuzuluhum yawmaddin haka wannan shine irin abinci da ƴan wuta za su samu irin ruwan shan su kuma sai Allah ya ce wasu kuma an hamiman za a shayar da su ruwan zafi faqatta'a am'a'ahum zai dinga tsintsinka uwar hanjinsu idan ruwan ya shiga ciki to sai tsintsinka uwar hanji Allah ya ce inna ladaina an kalan wa jahima a gurin mu akwai mari akwai kuma wutar jahimu wa ta'aman da kuma abinci zagu satin mai makara a wuya in ka ci abincin sai ya tsaya a wuya ba zai yi ciki ba ba kuma zai yi waje ba mutum ya ta kakaro shi ya ki fitowa kuma ya ta danna shi ya ki shiga saboda a masa azaba da wannan wa azaban alima da azaba mai raɗaɗi falaysa lahul yawma hahuna hamim Allah ya ce a yau ba shi da wani masoyi wala ta'amun babu abinci illa min gislin sai gislin wani nau'in abinci ne Allah ya raba mu da shi la ya'kuluhu illa al-khafi'una ba mai cin irin wannan abinci sai wanda suka tafka uban kuskure suka yi shirka suka mutu kafirai haza falyazuquhu hamimun wa gassak Allah ya ce su dandana shi ruwan zafi ne da kuma gassaƙo, shi gassaƙo wato shi usaratu ahalin nar, ruwan gyambo ne, ruwan sirkami ne, ruwan ƙurji ne, ruwan ciwo ne, wanda yake haɗe da kwarransa da cuɗinsa da farinsa, da jansa Allah ya tsare mu. Wa in yastagisu idan suka nemi agaji, yughasu bima'in, za a so musu da ruwa kalmuhul kamar narkakkiyar tugulla, yashawil wujuh in ka ɗaga tun kafin ka kai ka sha ya riga ya ƙone fuska baki ɗaya bi isa sharabu tur da wannan abin sha ya tsufu na bainaha za su dinga kewaye a tsakanin wuta wa baina hamimin da kuma ruwan zafi amin mai tsananin zafi shi sa Allah ya ce tusqa min ainin aniya za a shayar da su daga wannan wato abu mai tsananin zafi da aka gassaku shine ɗaya daga cikin abin shan ‘yan wuta, sannan kuma akwai asadidu shine wannan wato ruwan sirkami, inatul khabali, mai da manzo Allah ya ce za a shayar da shi inatul khabali, sabai suka ce menene inatul khabali, manzo Allah ya ce usaratu ahalin nar, wato irin in ‘yan wuta sun narke kullama nadda juluduhum baddalnahum juludan ghaira hali yazuqul azab. Da haka wannan shine abin sha irin na ‘yan wuta da irin abincinsu. kun ga abincinsu Allah ya faɗa mana kashi uku akwai dare akwai zaƙo shine abincinsu sharabuhum kuma akwai alhamimu akwai algislinu akwai algassaku akwai kuma usaratu ahlin nar shine dinatul khabal Allah ya tsare mu da wannan abinci da wannan abin sha to fa laifi yake jawo wannan gaba ɗaya mutum ya kiyaye kansa daga laifi aka ce yi kai aka ce bari ka bari to ka sha daga wannan Allah ya tsare mu wa wujuhun Allah sai ya koma kan kuma mumine ya ce wujuhun wasu fuskoki yauma izin a wannan rana na'imatun tana cikin ni'ima tana cikin kwanciyar hankali tana cikin jin daɗi tana cikin farin ciki kuma ya ce wujuhun yauma izin nadira ila rabbiha nadira li sa'ayiha radiya wato mai yarda ce da aikinta aikin da ta yi a duniya aka karɓa ta yau gashi ta samu sakamakonsa ta samu sakamako mai kyau hal jazaul ihsan illa al ihsan jaza'an bima kanu ya'malun duk da Allah ta'ala ya ce zai ba mutane aljanna ne sakamakon aiki ba wato saboda aikin ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce babu wanda zai shiga aljanna wai dan yayi aiki iri kaza kakkai takama da aikinka kayi takama da rahama Allah da jin kansa da afuwarsa da rangwamansa da yafiyarsa ka nemi yafiyar Allah da jin kan Allah da rahama Allah da tausayin Allah da kirkin Allah da yafewar Allah da wannan ake kamun kafa a shiga aljanna ba wai aikin ka zaka duba ba shi ma Allah in ya tashi maka rahama kai dai aikin don an sa ka amma shiga aljannan rahama Allah ce da jin kansa lisa'ayha radiya wato fi na'imin suna cikin fi ni'matin wa karamatin lisa'ayha fi dunya radiyatun ay radiyat bi sawabi amaliha ta gamsu da wannan sakamako da aka yi mata ba don aikinta ba sai don rahama Allah da jin kansa. To ina za ta shiga fi jannatin aliya tana cikin aljanna, aljannan ma maɗaukakiya, ita aljanna a sama take, komai na aljanna maɗaukaki ne, saboda ma la ainun ra'at, fiha ma la ainun ra'at, wala uzunun sami'at, wala khatara ala kalbi basharin. A cikin aljanna akwai abin da ido bai taɓa gani ba, mai faranta rai. kunne bai taɓa ji ba mai faranta rai zuciya ma wata taɓa tunano za a ji daɗi irin wannan ba da haka wanda ya shiga aljanna wa man zuhziha anin nar wa udkhila aljannata faqad faz duk wanda aka nisanta shi daga wuta aka kai shi gidan aljanna an gama rabauta shi Allah ka sa muna ciki fi jannatin aliyatin cikin aljanna madaukakiya la tasma'u fiha laghiyatan ba za ka ji magana yasashiya ba لا فيها غول ولا هم عنها ينظفون saboda haka ba za ka ji irin hayaniya da hatsaniya da rudu da hargowa a cikin aljanna ba duk ba waɗannan saboda haka guri ne wanda an tanade shi don a faranta ma waɗanda suke ciki rai duk abin da zai ɓata maka rai na ji ko na gani babu shi a cikin aljanna fiha ainun a cikinta akwai wani marmaro ko wani ruwa da ke ɓuɓɓugowa jariyatun mai gudana, fiha sururun a cikinta akwai gadaje marfu'a gadajen a sama suke, in ka zo hawa sai su sakko ka hau. Da remote ɗinsu kuma remote ɗin yana amfani ne da zuciyarka, ba sai ka dano na ba. In ka so abu ya sakko sai ya sakko, kawai a zuciyarka za ka ƙaddara sai ya sakko. Wa ƙaddaruha ta ƙadira. Allah ya ce a zuciya suke ƙaddara abin sai kuma ya faru yadda suke so. wa aka wabun ga kofuna mawdu'a an ajiye su kowane kofi kuma da abin sha a cikinsa sannan abin shan kofin baya karewa balle ka nemi a ƙara da kasha kasha sai ubugo ya sake cika wa ka asan dihaka kofin aljanna kullun a cike yake kuma cikar da baya zubewa da kasha kasha sai ya cika ya zo daidai in ka sha kasha sai ya cika ya zo daidai in kana so ya koma kore sai ya koma kore daga zuciyarka in kana sai ya koma ja sai ya koma ja amma ba za ka ce a ƙaro min ba an ka ce a ƙaro ma an ɓata ma kenan so da ka ba ma zai ƙare ba balle a ƙaro ma komai na aljanna baya ƙarewa da haka ɗan aljanna ba zai ce wannan abin ya ƙare ba in bishiya ce ba sai ka hau ba don kakka faɗo saboda aljanna ba faɗowa haka za ka yi kawai sai ɗan itacen ya faɗo ko shi reshen ya taho gurinka ba kai za ka gurin reshen ba ita bishiyar ce in ka ce ina son mangwaro to mangwaro sai ta taho ta taho ta taho ta kwanto in kai haka sai ya faɗo ba ma sai ka tsinka ba don ka ja da ƙarfi ka ji ciwo ko a ɓata maka rai to duk waɗannan abubuwan na faranta rai suna na a gidan aljanna wa akawabu mawdu'a wa namariqu ga fululluka kuma fulo masfufa an jajjera su saf saf an yi safu sahu da su an jajjera fululluka wato kaga zaka iya jan fulo ka tada abin nan ɗinka dan ka ƙara jin daɗi ko ka kwanta ka ƙara jin daɗi ka tashi ka ƙara jin daɗi mutum ba zai ce ina aljanna na kwanta na gaji ko na tashi na gaji ba kamar yadda a duniya in kana kwance sai ka ka gaji da kwanciya in ka tashi kaga ka ta- ka gaji da tsayuwa in ka kashin gida ka gaji da kashin gida ka koma dama in ka gaji da nan ka koma nan in ka kwanta ka gaji da kwanciya in ka cika ka gaji da ci to a aljanna duka babu wannan shi yasa aka ce wana mariko da fululluka masfufa an jajjera su wa zarabiyu da katifu katifa wacce mutum zai iya kwantawa shi fulo dama ana tada kai ne ko a tada jiki shi kuma katifa ka shimfiɗe kawai a kai ita kuma mabasusa an jajjefa ta ko ina ko ina kake so ka kwanta gurin kwanciya ne to kun ga wannan jin daɗin a ayoyi guda tara Allah ya siffanta fuskokin ‘yan aljanna da irin daɗi da ni'ima da garaɓasa da gara da ‘yan aljanna za su kwasa da haka wanda duk ya shiga aljanna to ya gama jin daɗi ya gama shan ni'ima shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu ummati yadkhuluna aljannata kowa zai shiga aljanna a cikin al'ummata illa man aba sai wanda ya ce ba na so aka ce wa man ya aba ya rasulallah wa za a ce masa ga aljanna ya ce baya so ya ce man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba wanda ya bi ni to yana son shiga aljanna kenan wanda ya saba min kamar yana ban kwana yana cewa baya son aljanna na'am أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت waɗannan abubuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa guda hudu, ka ƙaddara balarabe ya hau kan raƙumi yana tafiya a cikin sahara, sai Allah ya ce tsaya, daga kanka sama, me za ka gani? Sama, kalli ƙasa, me za ka gani? Ƙasa, kalli gefenka, me za ka gani? Duwatsu. kalli abin da kake ke me zaka gani raƙumi to a cikin hudun nan akwai aya da ke nuna maka Allah shi ya kome ya kowa so da wannan shine mafi saukin abin da mutum zai gani ya daga kansa ya ga sama ya sunkui da kansa ya ga ƙasa ya zagaye idansa ya ga duwatsu kuma dama abin hawa a lokacin raƙumi ne sun fi kowa sanin ɗabi'a da halitta da halaye na raƙumi raƙumi akwai abin mamaki da yawa an yi rubuce-rubuce a kan raƙumi halin raƙumi da ɗabi'ar raƙumi da sabo irin na raƙumi da kuma fushi irin na raƙumi da haƙuri irin na raƙumi da gane mutum irin na raƙumi da rashin yafiya irin na raƙumi da juriya irin na raƙumi da kuma ɗaukan kaya shi kaɗai ne a cikin dabbobi wanda za a yi masa lodi yana kwance kuma ya tashi da shi ragowar duk sai an tara su tsaye ake musu lodi shi ko yana kwance ake yana zaune ake masa lodi kuma ya miƙe da lodin shi ne kadai yake tafiya doguwa ba tare da ya buƙaci abinci ko abin sha ba sai ya sha ruwa na watanni ko na satuttuka ya ci abinci na satuttuka shi kadai ne ya mai da ƙaya abincinsa sannan kuma gashi kafarsa can ba ko fato bane ƙarƙashin kafarsa ma nama ne shine kuma komai kankantan ka sai ka ja shi dan jariri ma sai ya ja shi amma fa in yayi fushi ko aka bata masa rai to kuma yana da riko to ɗabi'o'in raƙumi da halittar raƙumi da naman raƙumi da man da suke samu daga raƙumi da madarar da suke samu da yadda suke cin namansa da halayensa da ɗabi'o'insa wannan sananne ne a wajen larabawa da buzaye waɗanda suke kiwon raƙuma to sai Allah ya ce ku kalli raƙumi afala yanzuruna shin ba za su yi duba ba ilal ibili zuwa ga raƙumi kaifa khuliqat yaya aka halicce ta a cikin halittarta akwai aya a cikin halittarta akwai abin fahimta waɗanda suka karanta rayuwar raƙumi suka ma yi digirin digirgir akan waye raƙumi da ɗabi'o'insa da halittarsa kai da ma kashe-kashen kala-kala na duniya na raƙumin domin raƙumin sahara daban raƙumin lo- guraren zafi daban, na guraren sanyi daban, na Afirka daban, na Asia daban, na India daban, na Turai daban, shi kansa raƙumin ma iri-iri ne. Sannan kuma akwai halittar da ɗabi'a da halayen da suka yi tarayya, akwai kuma inda suka bambanta a cikin halayensu na raƙuma. To wanda ya nazari ya yi bincike akan wannan, to zai ga aya da abin mamaki dangane ga halittar raƙumi wanda ke nuna wanda ya halicce shi gwani ne, wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun sai Allah ya ce wa ila sama'i sannan ku yi duba duba na nutsuwa da tara hankali zuwa ga sama kaifa rufi'at yaya aka daga ta bigaira amadin taraunaha babu wani wato ginshiki da ya rike ta in ba Allah ba wa yake gini ba dirka wa yake gini ba fila wa yake yin gini babu amudi ba ginshiki Allah ta'ala yake gini ga sama bigaira amadin taraunaha to wannan abun mamaki ne da fadinta da yawarta da yarwanta da abubuwan mamaki da aka zuba a cikinta masu nazari akan sararin samaniya da ilimin mukan da ake bincike akan taurari da tafiyar wata da rana da shi kansa faffaɗan filin sararin samaniya ɗin da abubuwan mamaki wasama izatul hubuki da sama ma'abociyar hanyoyi hanyoyin sadarwa hanyoyin tafiyar jirage hanyoyin tafiyar iska hanyoyin tafiyar ruwa hanyoyin tafiyar abubuwan da ɗan adam ma bai sani ba na mala'iku da hanyoyin tafiyar wahayi da saukarsa da hawansa wannan duk abu mamaki ne ga wanda ya nazari akan sararin samaniya wanda suka san wannan ilimin sun sa abin da ake faɗa kuma su ƙara bincike wa ilal jibali kuma ku yi duba mana duban nutsuwa zuwa ga duwatsu kaifa nusibat yaya aka kakkafa dutse rawasiya aka kakkafa ta kuma saboda an tami da bikun kada ƙasa ta dinga tambal-tambal da ku. Waɗanda suka karanta ilimin geology ko suka karanta fannin duwatsu masu tsawo da gajeru, masu ƙwari da masu ƙarfi, wanda ake fasawa a samu arziki, da wanda ake fasawa a samu ruwa, da wanda ake fasawa a samu abin mamaki na halittun Allah a cikin duwatsun. Wanda suka karanta wannan fannin su ma za su muku bayanin abin mamaki akan harkar duwatsu. To da haka wannan ma ya isa aya na wanda ya duwatsun nan. da dogayen duwatsu suna nan a ƙasar Kenya da wanda suke can Latin Amurka wanda wanda suke cikin Amurka zaka ga abun mamaki dutse ne amma kuma yana taɓo girgije a sama to wannan ya isa aya na wanda ya kafa duwatsun nan da wanda ya ajiye su da wanda ya shimfiɗa su da wanda ya kafa su wa ilal ardi sannan ku yi duba duban nutsuwa zuwa ga wannan ƙasa da abin da ta ƙunsa ga wanda suka karanta ilimin geography za su ga abin mamaki a cikin ƙasa ƙasar farko da ƙasar biyu da ƙasar uku da can ƙasa ƙasa har can ƙasa ƙasa har a tukure ƙasa da abubuwan da ake samu na tsirrai da halittu da nau'in ƙasan na yashi na duwatsu na na na, wato nau'uka daban-daban da guraren da yake da laushi da inda yake da tsauri da inda yake da birji da inda yake da yashi da inda yake da ƙasa da inda yake da jan ƙasa da inda yake da farar ƙasa da inda yake da ƙasa mai wato ƙasa mai abin nan mai kanwa-kanwa da ƙasa mai farfari da mai shuɗi-shuɗi da mai yalo-yalo da mai tsandauri da mai fasuwa da wacce ba ta fasuwa wanda duk ya karanta ƙasa da ɗabi'un ƙasa da abubuwan da suke rayuwa a cikin ƙasa da kan ƙasa da saman ƙasa da halittun da suke tsirowa na dab na wato ƴaƴan itace da bishiyoyi a kan ƙasa sai rayuwar ka kafta ƙare baka gama bincike a kan ƙasa ba ko abu ɗaya ka ɗauka a cikin ƙasa ya ishe ka ka ƙarar da rayuwarka a kai balle kuma a ce ka faɗaɗa ka shiga ƙwari na ƙasa ko tsutsotsi na ƙasa ko dabbobi na ƙasa masu shiga ƙasa masu kogo masu sheƙa zalle kuma ka ɗauko abin da ke fitowa akan ƙasar balle ita kanta nau'in ƙasar balle arzikin da ke ciki na gwal na fetur na, na, na, na gas na wane ne duk fa ƙasa ake magana duk wannan yana cikin bincike akan ƙasa malam sai kaga Allah subhanahu wata'ala cewa lalle ya isa ya cancanta a kaɗaita shi da bauta kuma wannan aikin da ya akwai gwaninta da ƙaye a ciki. Wa ilal ardi kaifa sutihat zuwa ga ƙasa yaya aka shimfiɗa ta, bayan an shimfiɗa ta kuma aka dunkule ta aka lele ta kamar kwai. To sai Allah ta'ala ya ce me, in wannan ya ishe ka aya, domin Allah ya fito mana da al'ayatu shar'iyya da al'ayatu kauniya. Al'ayatu shar'iyya za ta nuna maka Allah in an maka wa'azi an faɗakar da kai, al'ayatu kauniya kuma abin da kake gani da abin da kake ji da abin da kake fahimta wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar na'am فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, To, fa zakir, wannan aya ce kauniya aka gama karantawa mutane, wanda ita ma takan shiryar da mutane zuwa ga sanin wanda ya wannan. Wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. Kaifa yu'sal ilahu am kaifa yajhaduhu al-jahidu walillahi fi kulli taskinatin wa taharikatin abadan shahidu. Wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. al'ayatul kauniya kenan abubuwan da Allah ya halitta masu ƙaye masu ban mamaki masu ɗaukan hankali masu nuna izina masu nuna basira masu nuna wanda Yesu gwani ne kuma wanda Yesu dinnan ya cancanci a kaɗaita shi da bauta to sai aka ce kuma kai wa'azi da al'ayatu shar'iyya ka faɗi abin da Allah yake so a yi da wanda baya so a yi ka faɗakar da mutane kai musu wa'azi ka gargaɗe su fa zakir bil qur'ani man yakhafu wa'id وذكر إن نفعت الذكرى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين كتاشي كي وأزي تشكين حكمة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموئزة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن kai kira zuwa ga Allah amma kai amfani da hikima kai amfani da basira kai wa'azi kyakkyawa ka ji hankalin mutane cikin hikima ba zagi ba cin mutunci ba batanci babu nisanta mutane ka jawo su, babu koran mutane ka tattaro su, babu rarraba kan mutane ka haɗa su, shine wa'azin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama. Wani furofesa ya wallafa wani littafi, ya kamata a ce duk mai karantarwa, ko duk mai tafsiri, ko duk mai wa'azi ya karanta wannan littafi, wanda ya sunansa furofesa Fadlul Ilahi, sunan littafin annabiyu mu'alliman, manzon Allah a matsayin malami, ya kawo usulubi saba'in da kusan hudu na yadda manzo Allah yake wa'azi za ka ga wa'azin manzo Allah ba zagi wa'azin manzo Allah ba cin mutunci wa'azin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu zambo wa'azin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu shagube wa'azin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu batanci babu wato kora a cikin wa'azin manzo Allah wa'azin annabi sallallahu alaihi wasallama jan hankali ne hikima ne dabara ne azanci ne yayi da kyauta yayi da ziyara yayi da wato abin nan tambaya wata rage tambaye su wata ran kuma su masa tambaya wani ma ya zo wawa ne zo ya cewa annabi sallallahu alaihi wasallama zan maka tambaya zan matsa ma annabi ya ce ba komai matsamin din ya ce wani ya je ya ce kai ka aiko shi wai kai kuma Allah ne ya aiko ka ka rantse Allah ne ya aiko ka yanzu kai mai wa'azi wani ya zo ya ce to kai ka ce kai Allah kake kai ka rantse wannan abin da kake faɗa gaskiya ne na rantse an ki a rantse din in ba ka ji azan ba tashi ka tafi ma ga annabi ya ce na rantse Allah ne aiko ni yace to ka rantse Allah ne yace mi sallah annabi ya ce na rantse ka rantse Allah yace ayi zakka annabi ya ce na rantse komai sai ya ce annabi rantse annabi ya ce na rantse to da a zauna lafiya haka ɗabi'arsa take su sai sun rantsar da kai suke karɓa wa'azinka kuma ya za ka yi da su wani ya zo cikin masallaci ya tsallara fitsari sahabbai suka yi kansa annabi ya ce ku tsaya ku kyale shi ya gama fitsarinsa ya gama fitsarinsa kaf annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku ɗebo ruwa ku zuba a kai kar ku firgita shi kar ku razana shi kar ku tsorata shi ku kyale shi ya gama fitsarinsa ya riga ya fara to kaga wannan usulubi mala yanzu mutum ya fitsari a masallacin nan ai kafin ka ce me wani ya kwabda masa mali akwai wanda ya kama ya kama wuyan annabi sallallahu alaihi wasallam ya finciko shi har sai da ya masa shaki a wuyansa yace me bawan Allah yace nazo da raƙumi na ne da mangala nake so a zuba min wannan kuɗin akai don na san ba kuɗin ka bane ba kuma na gidanku bane annabi ya ce to a zuba masa aka zuba masa ya ce ya yi maka ya ce ya ce to sai an jima to kai yanzu mai wa'azi za a maka wannan a kwashe lafiya annabi sallallahu alaihi wasallama ya je wa'azi aka jefe shi aka ji masa ciwo aka ji masa rauni malaka jibrilu suka sakko da mala'ikun duwatsu yace Allah ya turo ni ne akan abin da aka maka ya ji abin da aka maka yace ka bani umarni in tura duwatsu duk mutanen garin su mutu in kai ne sai ka ce kwarai ku ai da makan gararru ne ai maza maza a gama da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya shirye su ko ya ya, sa su haifi ƴaƴa shiryayyu shikenan yace ya je ya ci gaba da wa'azinsa to kaga in ka kalli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin malami a matsayin mai wa'azi a matsayin mai karantarwa to dole karantarwa ka zaka cika ta da tausayi zaka cika ta da basira zaka cika ta da hikima da kyakkyawan usulubi mutum ne zai aikata tabargaza a cewa annabi a kashe shi ya ce a'a kada na nesa su je su ce annabi yana kashe mutanensa gashi yana cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ba mu ba mu dama mu kashe shi yace a'a na nesa ba su san waye ba sai su je su ce ina kashe sahabbaina akwai wanda annabi ya rabo ya ce wannan rabon ba a yi adalci ba annabi ya ce in ban yi adalci ba wa zai adalci sahabbai suka ce mu kashe shi ya ce a ku kyale shi haka haka rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ta tafi cikin hikima da tsari saboda haka shi yasa ya ci nasara nasarar da babu wani ɗan adam a duniya da taɓa cin nasara irinta. Mutane suka shiryu ya canza mutane daga mushrikai suka koma masu tauhidi, ya canza su daga kafirai suka koma musulmi, daga jahilai suka koma masu ilimi, daga, mas, daga azzalumai suka koma masu adalci, daga rarrabe suka zama a haɗe, daga bushewar zuciya suka zama masu tausayi. Har ya zama mutum zai ɗau dukiyarsa ya ba ɗan uwansa shi ya haƙura, saboda wannan tasiri na karantawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa ya tura masu wa'azi yace yassiru wala tu'assiru wa bashiru wala tunaffiru wa atalifu wala takhtalifu liman ne yau mutane doguwar sallah annabi sallallahu alaihi wasallama yace ayuhan nas innakum munaffirun man salla bin nas falyukhaffif fa inna fihim ad-da'ifa was-saqima wa zal-haja wa man salla li nafsihi falyutawwil ma sha'a saboda haka Allah ya ce wa manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallama fa zakkir ka faɗakar, ka tunatar, ka yi wa'azi, ka ja hankali, ka tunatar. Inna ma anta muzakkirun, kai mai yin wa'azi ne, akwai muzakkar wanda ake koyarwa, muzakkir kuma wanda yake koyar da shi, tazkira kuma wa'azin. Za ka fa zakkir inna ma anta muzakkirun, kai mai yin wa'azi ne, mai faɗakarwa ne, mai koyarwa ne, mai ilmantarwa ne. Lasta alaihim bi musaitir, kai ba mai kama karya bane a kansu. sha na ba mai ɗan kama karya ba ne, a ɗan wa'azi ne, ɗan kama gyara ne, ɗan kama shiryen ne, ba kama karya ko kama watsar ko kama zubar ba, sallallahu Alaihi wasallama. Illa man tawalla wa kafara, face wanda ya ba da baya ya kafurce, mutum ya ji wa'azin da hikima ɗin, ya ji wa'azin da azancin, an masa wa'azin da koyarwar, amma duk da haka sai ya kauce, sai ya waske, sai ya ƙi yadda, ya ƙi karɓa, ya ƙi gamsuwa ya ƙi bi to kaga wannan kuma shari'a a hannun Allah take inna in alayka illa albalag wa alaina alhisab kai kai wa'azi ni kuma ka banni da su laysa alayka hudahum shari'ar mutane ba a hannunka take ba kai dai ka gaya musu ga abin da Allah ya ci ga abin da ya dace ka bar su da Allah wa ma arsalnaka alaihim hafiza ba a turo ka sai ka bi kowa gida gida kayi masa binciken kwankwafi ba ka gaya wa mutane kawai su yi in sun yi su tsira in ba su yi ba kai mai faɗa ka fita fa yu'adhibuhu Allahu al akbara sai Allah ya yi masa azaba azaba mafi girma wanda ya bada baya ya kafirce to shi yayi wa kansa man wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira zalika fala yalumanna illa nafsahu inna ilaina iyabahum Allah ya ce makomarsu tana gare ni kowa suma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun inna lillahi wa inna ilaihi raji'una duk ga Allah za a koma gaba daya Allahu la ilaha illa huwa la yajma annakum ila yawmil qiyamati la raiba fihi Allah sai ya tattara mu ya tara mu a gare shi gaba daya thumma inna alaina hisabahum sana Allah ya ce bincike da hisabi da kwakwafi da diddigi da tantancewa da bambancewa da warewa da ɗorawa a sikeli wannan Allah ya ce aiki na ne ku dai ce ayi ni kuma ku banni da su ni zan musu hisabi ranar alkiyama da haka Allah shine mai yin hisabi wa ma arsalnaka alaihim hafiza kuma aika ka ka je ka ka iyakance ayyukan su ba Allah ya ce ku banni da su ni zan yi wannan saboda haka Allah subhanahu wataala ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe mu yi kyakkyawan rayuwa mu yi kyakkyawan ƙarshe ko mu samu kyakkyawan sakamako Allah ya raba mu da asara ya raba mu da tabewa ya raba mu da asarar duniya da ta lahira wannan yace malam kudin zakka na zai gina masallaci ko ya halatta in yi hakan a inda ake buƙatar hakan ba wanda ya ce ka ɗauki kuɗin zakka ka gina masallaci shi kuɗin zakka masallata ake ginawa da shi idan ka gina masallaci masallata na jin yunwa masallata na jin kishirwa masallata sun rame ba ɗumani na tafi arkanin salati in kana son gina masallaci ka ɗiba a cikin asalin kuɗinka ka yi saboda ladan da ake samu wanda ya gina masallaci man bana lillahi masjidan banallahu lahu mislahu fil janna wanda duk ya gina masallaci Allah zai gina makwatankwacin a aljanna kun san aljanna kuma kwatankwacinta daban yake da na duniya saboda haka ba a ɗaukan kuɗin zakka a gina masallaci innamas sadaqatu للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبن السبيل فريضة من الله في سبيل الله إنما با وي مسلاتي أكي نفي با في سبيل الله وأن سكي فتا وعزي دا كرنتوا وأن سكي فتا سجيس نونا ومتاني حنيا سكما كويا مسا الديني سسألي الدين سيادة الدين سوني في سبيل الله da haka kenan masallaci ka ɗebo in ka fitar da ɗaya bisa arba'in na dukiyarka wannan na zakka ne ka nemi talakawa ka nemi masu bukata musamman wanda za su juya ma su ma Allah ya sa wata rana su ma su je su fitar da zakkar kuma ka ba su da ɗan kauri kauri wasu zai baka zakka sai ya rarraba ta guntu guntu in ka ce me dalili sai ce wai masu bukata suna da yawa to ai masu bukata ko dukiyarka za ka ba su gaba ɗaya ba za su ƙare ba ƙara ka ba mutum ‘yan kaɗan da ɗan kauri kauri yadda su ma Allah ya taimake su sai kaga su ma sun samu abin da za su iya ba wani a wasu lokuta da haka shi masallaci a cikin kuɗinka naka za ka ɗiba ka gina masallaci zakkan nawa ce ɗaya bisa arba'in ne duk miliyan ɗaya ana fitar mata da zakka dubu ishirin da biyar dubu ishirin da biyar so arba'in shine miliyan ɗaya wadda ka in ka ware wannan to sai ka raba ma talakawa sannan wannan naka talatin da taran da ke hannunka in kana son ka samu masallaci a gina maka a aljanna to sai ka ɗiba a ciki ka je ka gina masallaci amma ba kuɗin talakawa za ka ɗiba ka yi musu masallaci ba malam ina da ciki wata na tara in na yi azumi yana wahalar da ni yaya hukunci na yake matar da take da ciki kuma cikin ya yi nauyi idan ta yi azumi za ta cutu ko ɗan cikin zai cutu ko duk za su cutu tana da tabbas akan haka ko zato mai ƙarfi to sai ta sauke azumin sannan idan ta haihu ta samu lafiya sai ta ciyar ko ta rama azumin fatawa bi aka yi mata ko ramawa ko ciyarwa duk wanda ta gafi mata sauki a ciki sai ta yi malam nakan daga ƴaƴan nakan nakan daka ƴaƴan tabar wuiwi in hada da man gashi ina shafawa a kaina saboda gyaran gashi wai ba a yin sallah da shi to ƴaƴan wuiwi ai wuiwi hana shanta akai ba a hana kuma watakila ma an yi ta ne don gashin mutane suka mai da ita abin sha so da haka tun da kinkin dandaka ta zai miki maganin da zai ƙara miki kyan gashi da laushinsa da yawansa babu laifi amma a mai da ita ana zuƙa wannan shi ne haramun saboda tana rikirkita ƙwaƙwalwar matasa tana mai da su mahaukata a wasu lokuta ko su dinga lissafi ba daidai ba amma sarrafa ta tun da ɗan itace ne dan itace da ganye asalinsa in ba sarrafa shi aka zuwa ga haramun ba asalinsa halal ne a aiwatar da shi inda bai haramta ba ai ko kanta ita kanta giya mai asalinta zaka ga ko dai alkama ne ko shinkafa ko gero ko dawa to kaga amfani da dawa din ai halal ne amma a juya dawa ta koma giya ko a juya shinkafa ta koma giya ko a juya alkama ko inibi inibi halal ne amma ana mai da shi giya dabino halal ne amma ana mai da shi giya shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam in ya jika inibi ya sha kwana ɗaya biyu a na uku sai ya zubar da shi saboda in ya kai kwana uku to ya fara rikicewa kenan in ka sha sai tsalle sai marisa sai a zubar da shi to kaga haka nan to kaga ashe kenan ba ba asalin abin bane haramun ba amfani da shi inda bai dace ba ko mai da shi abin maye malam wai za a iya yin bismillah a suratul tauba in dai ba a farkonta ba ne, suratu tauba a farkonta babu basmala sai dai ta'awizi, to ai kuma basmala ana yin ta ne a farkon sura, in za ka fara karatu daga tsakiyar sura ai ba a yin basmala, sai dai a yi ta'awizi, haka malaman wato koyar da Ƙur'ani suke cewa, in dai fai za ƙara'atar Ƙur'ana, fasta iz billahi mina shaitanun rajim, innahu laysa lahu sultanun ala allazina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun innama sultanuhu ala allazina yatawallawnahu wallazina hum bihi mushrikuna da haka ta'awizi za ka yi a farkon sura sai kai basmala da ta'awizi amma a tsakiya duk inda za ka fara karatu sai kai ta'awizi da basmala ko a'a a farkon kowace sura amma in farkon tauba ne to sai dai kai ta'awizi kawai ka shiga karatu kamar yadda tsakiyar ta ma haka ne to Allah ya sa mu dace cewa ɗanta a yi mata addu'a ɗanta ya daina mata magana in sun haɗu ma ya yi fushi sai saboda ta masa wa'azi ya daina mata magana uwar to shine muka ce in akwai wanda ya san ita wannan mata mun ce ta zo mana da bayani mu nemi ɗan domin mu yi ƙoƙari mu sasanta su mu nuna masa hatsarin faɗa da uwarka ko faɗa da babarka ko gaba da baba kowa ma kai gaba da shi ba daidai ba ne balle mahaifiya shine muka ce wanda ya samu labari a kanta ya sanar mana domin mu kirawo ta mu kirawo ɗan mu ga yadda za mu daidaita tsakaninsu insha Allahu tabaraka wa ta'ala akwai kuɗi dubu goma daga hajiya Aishatu Hassan ta ce a sa a asusun marayu kuma a yi mata addu'a Allah ya biya mata bukatunta na alkhairi akwai kuɗi ɗari uku daga wani ɗan uwa a yi masa a yi matarsa addu'a Allah ya sauke ta lafiya ba ta da tana da ciki ne ko alƙur'ani guda biyu daga wani ɗan uwa Allah ya kai ladan ga yarsa Allah ya yafe mata a tamfa ɗaya da kuɗi dubu ɗaya daga wata ‘yar uwa a yi mata addu'a Allah ya biya mata bukatunta dubu ɗaya daga wani kofa Allah ya sa ya samu aiki bayan ya gama sabis ɗinsa. Alƙur'ani matani guda biyu, tafsirin Raddul Azhani guda ɗaya, shi ma ya ce a yi masa addu'a. Wani ɗan uwa ya ce ‘ya'yansa biyu ba su da lafiya, shi kansa ba shi da lafiya, ina roƙon addu'a Allah ya ba su lafiya, da sauran masu buƙatu na alheri, muna tawassali muna kamun ƙafa muna roƙon Allah. da sunayensa waɗanda an kira su da su yake amsawa in an roƙe su da su yake biyan bukata Allah ya biya mana dukkan bukatunmu na alheri Allah ya zonar da mu lafiya ya zonar mana da ƙasar mu lafiya Allah ya yalwata mana arziki da albarka damuna mai fuskantowa Allah ya sa ta zama mai albarka Allah ya sa da kiwon mu da damunan mu da noman mu da mulkin mu da zamantakewar mu duk Allah ya sa mana albarka a ciki Allah ya kawo mana da bala'i da tashin hankali da musifa Allah ya kawo mana da fatara da yunwa da asara da fari da dukkan musifu Allah ya kawo mana da su اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مآدنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك